أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا أدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه assalamu alaikum wa rahmatullahi wa وبركاته a yau kwanan wata ɗaya ga watan sha'aban shekara ta dubu ɗaya da biyar, hijirar manzan Allah sallallahu alaihi Wasallama daga makka zuwa madina wanda shine dace da talatin ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma sha hudu a lissafin turawa muna darasi na a shida a cikin wannan littafi mai albarka na a ashama'ilul muhammadiyya na imamu tirmizi allah masa rahama da muke gabatawa wannan masallaci mai albarka na usman ibn affan da ke kofar gadon kaya a birnin kano idan ba ku manta ba satin da ya wuce mun tsaya ne akan babi na biyar da yake magana akan furfurar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ma'ana iya yawan furfurar da ke tattare shi, shi yana da furfura ne gaba ɗaya jikinsa ko gaba ɗaya gashinsa ko ko akwai adadin furfurar da yake da ita mun karanta hadisi na farko hadisin anas dan malik yau za mu tashi a hadisin da ya ce kala haddasana ishaq bin mansur wa yahya bin musa kala حدثنا عبد an an an sabitin, an Anasin, انس Daga Anas Allah الله masa yadda ke cewa ma adattu fi ra'si rasulillahi sallallahu alaihi sallama wa lihiyatihi illa arba'a asharata sha'aratan bayda yace ni dai ban irga ba dangane da furfura akan annabi sallallahu alaihi sallama da kuma gemunsa iya furfurar da na irga ba ta wuce kwaya goma sha hudu ba shine sha'ara bayda farin gashi daga kan annabi zuwa gemunsa idan ka kididdige a wannan riwaya ta anas an ba ta wuce goma sha hudu ba wannan hadisin haka imamu ahmad da imam ibn hibban da imam tirmizi da ibn humayt duk sun ruwaito hadisin kuma hadisi ne sahihi babu kura a kansa wannan hadisin yana nuna mana cewa ashe anas ya mana bayani akan furfurar annab sallallahu alaihi wasallama duka ba ta wuce goma sha hudu ba kenan ba ta da yawa ko ba haka ba ne akwai kuma riwaya da makaranta da ku cewa furfuran nan wasu ce ashirin ba ta wuce kwaya ashirin ba duka dai abinda ake so a ce mana annabi sallallahu alaihi ya tsare masa wato karfin halittarsa har zuwa lokacin da ya dauke shi ya kai shi gare shi yana da sauran karfinsa da ka iya cewa karsashinsa bai gaji ba a lokacin da ya tafi ga ubangiji tabaraka wa ta'ala sallallahu alaihi wa sallama kuma rashin farfara da yawa a jikin annab sallallahu alaihi sallama ko a gashinsa baya nuna cewa wanda yake da farfara da yawa yana da matsala kenan ba haka ake nufi ba sam a ana nufin dai cewar ga irin kyautata halittar da Allah madaukin sarki wa manzon Allah sallallahu alaihi sallam a matsayinsa sa wanda yake yafi mu hadisi na gaba حديث يتي قال حدثنا محمد بن المثنى قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت جابر بن سمرة وقد سئل عن شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم جابر بن سمرة رضي الله عنه أن تنبيشي دنغني دا فرفرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال كان إذا دهن رأسه lam yura minhu kana izadahana dahana ra'sahu lam yura minhu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ma ya lullube kansa da mai yakan lullube kansa da me da mai kamar yadda muka yi bayani satin da da ya gabata ya danne kan gaba ɗaya haka wani lokacin za shi aikin hajji ko kuma dai wani lokacin haka yana lullube gashin nasa samai to furfurar ma ba a maganinta saboda wannan man da isa gashin bakin gashin ya danne farar farar furfurar wa idza lam yajhin ru'ya minhu idan manzo Allah bai shafa wannan mai ba to ana ganin ita furfurar a tattare da shi wani hadisi Imam muslim ya ruwaito shi da kuma Imam ahmad da imamu nasa'i da imamu tirmizi hadisi ne sahihi ingantacce um, idan mun daɗa lura har yanzu dai sabai anan suna daɗa haskaka mana irin yadda annab sallallahu yake amfani da mai wajen danne gashinsa ko lullube gashinsa idan za ku iya tunawa ina irin mai da mata suke amfani da shi da relaxer da kwandishina ɗin nan idan suka sa za ga kan ya dankare wasu ma za ga kan kamar ma gashin ya kone ya rike sosai sai an zo an zuba masa ruwa an ta zubawa ana wankewa yana fita ana wankewa yana fita to shi ma man da yake sawa kansa annabi sallallahu alaihi wasallam kamar irin wannan ne gashin yakan dankare ya rike sosai ƙura ba za ta iya wato ratsa shi ba dan shi in ya ma sa gashin in ya sa wa gashin mai aka ce duk inda aka leƙa ka annabi sai a ga yana kyalkyali sallallahu alaihi wa sallama wannan yana nuna annabi yana girmama gashinsa yana kuma kula da gashinsa kuma ya kamata wanda duk yake tara gashi shi ma ya zama mai kula da gashinsa jama'a musulunci ya zo da tsafta musulunci bai zo da kazanta ba ko gemu ne mutum yake da shi ya rinka tsaftace shi yana gyarawa yana taji gemu yana shafa masa mai yana laushi ina fata ana fahimta idan an bar gemu ba a taje shi ba a shafa masa mai da zai sa shi laushi to za a ga yana kakkaryewa sai ga gemun ka a jikin rigarka ko kullum idan ka zo za ka yi kum to sai ga yana ta zubewa saboda gashin yana cikin wahala sannan kuma ba zai yi kyan gani ba idan ka zo gurin mutane kana fuskantar su kuna tattaunawa za su ganka sifarka ba ta da kyau saboda baka kula da gashin ka ba haka shi ma gashinka duk wanda ya ce zai tara gashi ba laifi ba ne ya tara gashi amma laifi ne ya bar gashin bai tsabtace shi ba bai kula da shi ba kamar yadda shari'a ta nuna uwa uba kuma mata sukan kan daman su ne suke tara gashi kuma su gashi kwalliya ne da ado a wajensu so muni ya isa muni idan ka ga mace tana da gashi ba ta kula da shi masu kitso sai bayan wata biyu ko wata uku kaga wannan ka ai hasbunallahu wa ni'mal wakil abu ya zama abin da ya zama kenan kan ba zai gani ba an cuci mai gida an shiga hakkinsa idan gashi ya dade ba a gyara shi ba wari yake in dai ba a kula da shi ba wari yake sai ka je yana fitar da wani wari saboda me an yi wankan janaba ruwa ya dankare a ciki bai sha iska ba ba a warware shi aka gyara shi ba an zo an yi alwala an shafa mai rabi ruwa rabi dauda shi ma duk gashi ba tare da an kula da shi ba bayan wannan watakila yana da bukatar a taje shi kura ta shiga datti ya shiga amma a ce mace ta zauna sai ta yi wata biyu wata uku wata ma in mai gidan ba mai kula bane bai damu ba sai ta kwashe wata hudu ba ta dai ta yi kitso ba sai wannan ba daidai bane kuma zubar da mutuncin kanki ne a wajen mai gidanki tunda annabi kansa sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa namiji yana kula da gashinsa to ina ga mace tsakani da Allah ai min babi aula wannan shi yafi kamata shi sa da yawa wasu matan za ga kazantarsa take sa mazajen suke rabuwa da su babu namijin da baya so ya gama ta suna cikin tsafta wannan tsafta da kula da jiki da za ku yi shine zai sa ku samu karbuwa a wajen mazajen ku tsafta da kula da jiki da zaki shine zai sa kullum mijinki yana miki addu'a masha Allah tabarakallah lalle ke mace mai kula da jiki amma mace ta zama ballagaza ta zama kazama ai kenan kuma abin sai dai addu'a Allah ya sauki muna fatan iyayenmu mata suna sauraron mu da kunne na basira da kuma adalci dan wannan gata ne a gare ku wannan hadisin sahihi ne shi ma ingantacce قال حدثنا محمد بن عمرو ابن الوليد الكندي الكوفي قال حدثنا يحيى بن آدم عن شريك عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال إنما كان شيب رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوا من عشرين شعرة بيضاء Abdullahi dan Umar kenan anan yake ba mu labari Abdullahi dan Umar dan Khattab Um, kun san tarihinsa babban mutum ne sahabi mai matsayi mai daraja mai kuma tsohon tarihi ana ce da shi sahibu sunna ma'abocin sunna yana daga cikin sahabban da suke da tsananin bin sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam kai har ma wasu ma suna ganin abdullahi dan umar ma yana ma wuce gona da iri wato wajen bibiyar sunnar annabi din sallallahu alaihi kamar ya wuce gona da iri ma'ana abin nasa ma shi har yayi yawa kamar yadda wasu suke gani haka ana ganin akwai nau'i na tashaddudi abin da yake faruwa shine shi komai fa annabi yayi fa ko abin da ake yin koyi da annabi ko wanda ba a koyi da annabi in dai an ce mai manzon Allah yayi to insha Allah tabaraka wa ta'ala da yaddar ubangiji shi ma sai ya aikata ka shi Abdullahi dan Umar kenan abin da yake faruwa wata rana sun yi tafiya da annabi sallallahu alaihi wa sallama sai manzo Allah ya tsaya a bakin titi ko a bakin hanya haka ya ratse ya shiga dawa ya je dan tsuguna a wani wuri a matsayinsa na dan adam da bukata ta dan adam haka yi kamar bawali ya tsarki ya taso to abdullahi dan umar ashe ya kiyaye wannan wuri wata rana shekaru da dama shi ma tafiya ta kama shi sai ya zo wucewa ta wannan wurin ya zo wucewa ta wannan wurin abin mamaki ba bawalin yake ji ba a wannan lokacin amma da ya zo ya ce tun da manzon Allah ya tsaya a nan sallallahu alaihi wa sallama to ni ma kuma sai na tsaya a nan wurin na yi wannan tsuguna haka din ya zo ya tsaya baya jin fitsarin amma sai da ya zo ya tsuguna dan dai a tashi a kiyama a tashi cikin masu bin annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abdullahi dan umar kenan sahibu sunna shine sahabin da ya musulunta tare da babansa da shi da abdullahi shi da umar dan khattab tare suka musulunta tare babansa bai riga shi musulunta ba Allahu akbar tare kuma suka hijira zuwa madina ya halarci yakin gwalalo mana ghazwatul ahzab kenan da sauran yaƙuƙuka da aka yi kuma yana cikin sahabban da suke masu ilimi dan ana ce shi min a'lami sahaba ba ma wannan ba min hadis sahaba ko min a'lami sahaba wanda waɗanda suka fi kowa ilimi a cikin sahabbai sannan kuma min azhadi sahaba waɗanda suka fi kowa gudun duniya a cikin sahabbai kwata-kwata lamari na duniya baya gabansa sha'awar duniya tara duniya ba ita bace a gaban abdullahi dan umar kuma yana cikin sahabban da wato sun lazimci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ta'assauna bihi layla naharan sun lazimci annabi koyaushe in dai an ci annabi yana wuri insha Allah za ga abdullahi dan umar yana wurin sannan kuma ga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallama fi aqwalihi wa af'alihi cikin ayyukan manzan Allah da cikin wato maganganun manzan Allah sallallahu alaihi wasallam abun mamaki ana ba da labari <laughs> kai Allahu akbar wasu bayan Allah wato an kirga umrar Abdullahi dan Umar umra sai da ya umra dubu umrar da ya a duniya kurin umra dubu ustaz Abdullahi dan Umar bai da kudin kafa ba ka ji ba a sa cikin masu kudi ba amma ya yi umra dubu ya je ya dawo ya je dan lokacin da ya samu dama saboda a je a bi annabi sallallahu alaihi wa sallama aikin hajjinsa kuwa sittin aikin hajjinsa sittin duk shekara sai ya je inda da dama ba irin mutanen da suke ganin ba cewa wai wai bata lokaci ne kashe kuɗi ne yaushe za ka zo kana ta an yi wani magana wai an ce alaji an samu aje umaran na adamu ne cika fara ni da naje america naje canada naje ingila naje naje faranshi naje ina ni za a yi wa magana zuwa wani wani makka da madina kuma ƙarya yake waɗannan wuraren ɗan ba su fi makka da madina ba ko a wayewar wayewar ƙarya ce ta kafirci kurin wai shi da yake kaga diga ne mara fasali shi gani yake yi wato zuwa makka da madina wani wani birgewa ne da wani birnantaka ne madaniya ce hadara ne civilization ne wane ne da waiwai da sauransu ibada ne zuwa makka da madina ibada ne ana zuwa ne don ibada da neman kusanci da Allah sun muna kira ga masu hali da waɗanda suke da kuɗi in mutum ya samu dama ya je ya umara ya je aikin hajji umran nan fa duk lokacin da kai umara fakan kara zunubi gaba daya haka annabi ya faɗa al'umratu ila al'umrati wa ramadan ila ramadan wal jumu'atu ila al jumu'ah mukaffiratu lima bainahunna idza ishtunibatil kaba'ir hadith bukhari muslim daga umra zuwa umra daga juma'a zuwa juma'a ramadan zuwa ramadan waɗannan ayyukan duk abin da ke tsakanin su in kai umra ɗaya kada da ƙara zuwa kai wata to duk zunubin da kai an yafe ma matuƙar ka nisan cika ba irin zunubi aikin hajji kuma Allah cewa yayi man sallallahu alaihi wasallam man hajja falam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawmi waladatu ummuhu wanda yaje aikin hajji bai yi fasikanci ba bai yi ainihin wato zina ba bai yi maganganu ko ayyuka da za su lalata masa aikin hajjinsa ba insha Allah zai dawo gida kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife shi babu zunubi ko ɗaya jaririn da uwarsa ta haife shi yau bai zunubi ko ɗar su ɗaya haka mutumin da ya je aikin hajji da Allah akwai hasara akan zuwa aikin hajji amma mutane suna nan suna ta tara kuɗi suna tara kadarori suna tara gidaje suna tara kamfanoni suna tara motocin haya da wuraren sana'a suna baƙin cikin su wari kuɗi su biya su je su yi aikin hajji ni ba na son cinkoso cinkoso ya yi yawa akwai takurawa shi ba zai je ba wannan aikin hajjin da kake ana ribi ba ana zuwa wallahi akwai wanda yake ganin takurawa ne shi ba za shi ba wani ya je ya yi wahala ya yi tafiya arfa ya yi tafiyar muzalifa ya ce in dai haka aikin hajjin yake na daina yi eh to a zaune yake ci ma zaune ne ba da aiki sai dai ya cika jakarsa a saki AC a kwanta ya zuba timbinsa a mota a ja shi shi baya son wahala wannan wace irin rayuwa ce ka tuna lokacin da sa annabi ibrahim suka yakin hajji tuna lokacin da sa nan wani suka yakin hajji ba mota ba babur ba mai ko da yanzu ma kun samu wadata da gata an samu ma wani jirgi ma da ake tafiya kamar jirgin ƙasa ko wata mota hawa za ka yi daga mina inda ake jifa haccan zuwa wajen muzdalifa kana zaune kurin iwu zai kai ka tafiyar da za ka ɗebi kusan awa kana yin ta baka ƙarisa ba ga motoci nan kala kala so jama'a kar ku ɗauka cewa samun wadata ɗin nan da zama da hutawa wani abu ne na kwarai in dai mutum bai ba Allah ba Allah ji ɗan Abdullahi dan Umar in ka zo magana akan yanta bayi kuma an ce ya yanta bawa bawa bawa ya yanta dubu dubu samu bawa ya saye shi ce kai ka zama ɗa je ka fakkuraka ba au it'amun fi yawmin dhi masghaba yatiman za makraba aw miskinan da matraba abdullahi dan umar bawa dubu ya yanta karka tona ladan yanta bawa ustaz bawa guda ɗaya idan ka yanta shi da yardar ubangiji da ikhlasi zai zama maka hijabi daga wutar jahannama to dubu ya yanta a hakan ma a matsayin bayi da hali bayi da kuɗi mutum ne kuma mai nisantar fitina an ruwaito cewa yana cikin sabai da suka nisanci fitina lokacin da aka zo aka ci samun fitintunu bayan manzo ya bar duniya to ya janye jikinsa baya shiga in an yi magana ce a ni ba zan shiga fitina ba rikici da za a samu tsakanin musulmi da musulmi to ba za ka same shi a ciki ba sam yana janye jikinsa ga tsoron Allah da Allah ya bashi yana da takawa sannan kuma an ce yana cikin mutanen da suna son jama'a wato ba mutum ne da baya son mutane ba abdullahi dan umar mutum ne mai son mutane ka san wannan son mutane baiwa ce akwai wanda Allah ya bashi wato zaka ga bai da komai amma fa yana da jama'a yana kuma son mutane a hakan zai wa kansa a rayuwa yau ya ɗauki hidimar wannan yau ya ɗauki hidimar wannan yau yana tare da wannan yau yana tare haka shi kuma yake haka Allah ya masa wannan ni'ima ce muna fatan Allah ya mana arziki da ita hadisansa a duniya sun kai hadisi 2630 shi kadai daga annabi dubu biyu wanda irwaito da ɗari shida da talatin ya rasu a garin makka ba a madina ya rasu ba shekara ta saba'in da uku a makka ya rasu shi abdullahi dan umar wasu sun ce shekara ta saba'in da hudu a lokacin yana da shekara tamanin da hudu tamanin da hudu Allah ji kan Abdullahi dan Umar to shine yake ruwaito mana yake cewa inna ma kana shaibu rasulillahi صلى الله عليه وسلم نحو من عشرين شعرة بيضاء للي فرفر منزن الله صلى الله عليه وآله وسلم تاكي غاشي عشرين a jikinsa kaga wannan riwaya kenan mun samu kari. anas ya ce shi sha hudu ya gani shi kuma abdullahi dan umar ya ce nawa ya samu ashirin to kaga da mutum da ba tsayawa zai annabin zai yi su sa hannu a rike nan a rike ba ko kai yanzu ma ta tana zuwa irga ma furfurar ka in ta gama gobe ka ba wa irga a sai an samu bambancin wato lamba to ba mamaki dan an ce wani ya kaza wani ya kaza muna fatan Allah ya ganar da mu qala haddathana abu kurayb muhammad bin al-ala qala haddathana muawiyah bin hisham an shayban an abi ishaqa an ikrimata an ibn abbas radiyallahu anhu qala qala abu bakr ya rasul allah qad shibta صلى الله عليه وسلم قال شيبتني هود والواقعة والمرسلات وعما يتساءلون وإذا الشمس كورت wannan hadisin imamu tirmizi ne ya ruwaito shi a da imamul hakim imamul hakim ya ce hadisin sayi ne a bisa sharaɗin imam bukhari imamul zahabi ya ce ma daidai ne abinda imamul hakim ya faɗa marwayacin hadisin shine abdullahi dan abbas kuma kun san tarihin abdullahi dan abbas mun karanta sayyidina abubakar ne yau yake ba mu labari allah ji kansa rahama cewa ya ga alama ta furfura ta fara bayyana akan manzon allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma gashin annabi sallallahu alaihi wa sallama sai yake cewa ya manzon allah gashi dai kan furfura ta tinkaro ka yana lura da halin da annabi yake ciki ya ga gashinsa ya fara yin fari sai ce eh, me yasa kai furfura sai manzo Allah ce ai ba mamaki abin da yasa ne furfura suratu hudu yawan karanta suratu hudu bayanan da ke cikin suratu hud da bayanan da ke cikin suratul waqi'a idza waqa'atil waqi'a don Allah yawan ka koma gida ɗauki ƙur'ani ka karanta suratul hud ka sha labari da wal mursalati urfa da kuma amma ya ta sa'aluna da idan shamsu kuwirat jama'a waɗannan surori ga baki ɗayansu surori ne da suke tattare da bayanai da suka shafi alkiyama kai tsaye duk wanda yake yawan karanta su zai samu girgiza da kuma tuna alkiyama kisa ake so a yawaita karanta su don a rinka tuna lahira don bawa yana samun zaman lafiya ne a duniya idan yana tuna lahira bawa yana taɓewa ya halaka a duniya idan kuma baya tuna lahira waɗannan surori suna cike da bayanai dangane da ayoyin da suke magana akan azaba azaba azaba azabar ubangiji cewa duk wanda ya kaza Allah zai masa kaza suna nan da tsawon su da kuma bayanan da ke tattare su to yawan karanta su annabi ya ce waɗannan su yasa suka mayar da ni na zama har na fara furfura Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wannan hadisin yana nuna mana cewa um, ashe ƙur'ani yana tasiri a rayuwar ɗan adam ta yadda wannan tasirin yakan sa har ya canja masa yanayi na halittarsa ga waɗanda Allah ya taimake su suna karanta ƙur'anin suna bibiyar mai ke ciki kenan ba waɗanda suke karanta ƙur'ani yattakhidunahu kama zamir suna ɗaukansa kamar goge da kayan molo da kayan kiɗa ba a'a masu karanta ƙur'ani ya na fi hayatihim wa yata'atharuna bihi fi sulukihim alqur'ani yana musu tasiri a rayuwarsu da sulukinsu je ka dawo dinsu kenan wannan yana nuna idan mutum yana karanta qur'ani ya daina bari yana karanta shi haka kawai ba tare da yana bibiyar mai ke ciki ba yasa wanda Allah ya hore masa yake da dan dama qur'anin nan mai dan fassara hausa yana da kyau nan ka karanta wasu ayoyi dan bibici fassarar ko da baka samu lokacin da za ka je ka zauna gaban malami yana fassara ma qur'ani aya aya ba to wannan qur'ani mai fassara ta hausa yana taimakawa kwarai da gaske idan karanta aya sai ga mai Allah ya ci to wannan zai taimaka ma idan ka zo sallah sai ka rinka jin me kake faɗa wannan ya nuna manzo Allah yana tasirantuwa da wannan ai lalle ba mamaki tunda zai zo ya kama yin sallah din yana karanta qur'ani ya fashe da kuka yayi ta kuka kuka ya hana shi ma ci gaba da karatun shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan yana nuna cewa zuciyar manzan Allah cike take da haske sallallahu alaihi wa sallama ta yadda ashe tunanin lahira yana iya rinjaye a zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi sallama har ya sa ya furfura wannan yana nuna mana annabi ya karantar da mu tadabburin qur'ani bibiya qur'ani sanin fassarar qur'ani kakka yadda qur'ani ya zamanto maka da shi da yaran dan china duk daya jama'a akwai waɗanda fa idan ka karanta musu qur'ani fa daidai suke fa da ka aje musu dan china yana magana yana jagwalgwalansa baya ji bai san komai ba kuma bayi da niyyar ya sani kuma bai shirya ya sani din ba amma turanci duk turancin da zaka masa na duniya yana fahimta saboda ya karar da rayuwarsa wajen neman turancin amma larabci na ƙur'ani bai sani ba kuma bai shirya ya sani ba duk inda ake zuwa nemi ilimin addini don a gane qur'anin baya zuwa inda ake dan wa'azi a karantar da mutane Allah ma baya zuwa bai damu ba sun muna fatan Allah ƙara kara mana imani jama'a a lura da waɗannan surori suratu hudu idza waqa'atil waqi'a wal mursalati urfa amma yatasaaluna idza ash-shamsu kuwirat to Allah an samu dama a ɗan bibice su a bi fassarar a ga abin da ke ciki lalle ku sun cancanta su sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya furfura wannan hadisin malamai suka ce sahihi ne duk da cewa akwai malaman da suka raunana shi amma wasu sun inganta wannan hadisi din qala hadathana sufyan bin waki' qala hadathana muhammad bin bishr an ali bin salih an abi ishaq an abi juhayfata qalu ya rasul allah naraka qad shibta sallallahu alaihi wasallam قال shayyabatni hudun wa akhawatuha irin wannan hadisin da ya gabata kenan hadisin wato abi juhaifa sabai suka ce ya manzo Allah mun ganka kad shibta naraka kad shibta mun ga kai furfura ku duba iyayar furfurar da ake ta faɗa fa amma a hakan sai da suka yi magana muna ga kai furfura ya manzo Allah yace eh suratu hudu da yan uwanta sune waɗancan surorin kenan su suka mai da ni na zama mai furfura hadisin imamu Tirmiji. ashe kaga ba wai wahala ce ta rayuwa yasa ya furfura ba ko damuwa ta duniya ba mu yanzu furfurar mu damuwar duniya take sa mana ba wai tsabar tuna lahira yake sa mu furfura ba da Allah zai taimake ka a ce tuna lahirar ta sa kake yin furfura ai ka more sai mu ce Allah ya ba mu furfura don tuna lahira jama'a marwaci wannan hadisin shine abi juhaifata shine abdullahi bin muslim ibn junadata suwa'i ana ce da shi abdullahi bin muslim suwa'i abu juhaifa sahabi ne lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu bai balaga ba shi wannan murahik ne ya kusa yana dab da ya balaga din ya zauna a kasar ko a garin kufa amma ba shi shugabanci na baitul mali me sunan wanda yake kula da kuɗi ha trejara ake cewa ko to to shine trejara a lokacin da yake na a kufa na garin gabaki daya sannan kuma sojojin musulunci da 'yan sandan musulunci na wannan a lokaci an ba shi shugabancinsu ana ce da shi wahabul khair sunansa ai wahab kun san bamu fiye sa wannan sunan ba mu wahabu amma suna ne mai kyau sunan sahabi ne wahab wawun ha'un ha babba ba karama ba ba wahab to sai ake ce da shi wahabul khairi me wahabul khairi ma'ana wahab din alheri kenan saboda tsabar alherin da ke tattare da shi ya rasu a lokacin mulkin bishir ibn marwan a iraq kuma abin mamaki a duk cikin sahabban da suka rayu a kufa wannan wahab ibn abdullahi suwa'i shine sahabi na ƙarshe da ya mutu a garin kufa idan an tambaye ka a cikin sahabbai da suka mutu a garin kufa waye na ƙarshen mutuwa shine wannan wahab ɗin da muke magana a kansa ya shekara ta 64 daidai bayan hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama shine yake ba mu labari dangane da yanayin da ya ga na furfurar annabi sallallahu alaihi har sahabbai suka kasa hakuri suka tambaye shi shi annabi din dangane da sababi to kuma ya yi musu bayanin ayoyi ne na wa'idi da bayanin tashin alkiyama da ke cikin suratul hudu da yan uwanta waɗanda suke tattare da bayanai irin wannan shi yasa manzo Allah ya furfura wannan hadisin in an hada shi da wancan wanda ya gabata shi ma ya inganta kamar yadda malamai suka faɗa qala haddathana ali bin hujr qala anba'ana shu'aib bin safwan an abdul malik bin umair an iyad ibn laqit al-ijli an abi rimsat at-taymi taymur rababi kenan taymur rababi qala Allah ya yarda shi radiyallahu anhu yace ataitu an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama ومعي ابن لي قال فأريته فقلت لما رأيته هذا نبي الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران وله شعر قد علاه الشيب وشيبه أحمر وانا حديث إمام أحمد يرويته ده إمام النسائي ده إمام أبو داود da imam a tirmizi tirmizi ya ce hadisi ne hasan gharib wa sahih wannan hadisa sahih zance mafi inganci malamai sun inganta wannan hadisi ingantacce ne sahabinmu shine wato <clears throat> wannan taimur rababi din sunan sahabi ne asalin sunansa rifa'a ibnu yasribi at-taimi rifa'a shi ma wannan Rifa'a za ga kusan hausawa ba mu fiye sa suna rifa'a ba akan sa rafi'u ne amma rifa'a so yana da kyau muna faɗin wannan sunan niki ne yan uwana dan a rinka gyara sunan niki da ake sawa dan jummai dan <laughs> laraba ai hakuri ba kan na kira sunan wani wasu sunan sunnaki ne da zaka dai kawai dai construction ne na Hausawa kawai so gwanda a sa sunan abin nan wannan waye da sauransu kamar yanzu in ka je maguzawa garin maguzawa dinnan sai ka ji an ce sunan mutum shirwa ya sunan sai a ce shirwa akwai ungulu ma ungulu kwarai ku da gaske ungulu wata kuma sunanta akuya wata kuma karya gashin sunan nake zaka sha mamaki sunan tsuntsaye suke sawa da sunan dabbobi da na karnuka to kaga mu musulmi da muke da sunna a gaban mu. ai sai mu ɗauki sunan sahabbai Allah ya yarda da su taimur rababi kenan rifa'a ibnu yasribi a attaimi daga taimur rababi yake sunan wuri ya ce malamai suka ce an yi saɓani dangane sunansa wasu na cewa ibnu yasribi din. wasu kuma suna cewa yasribi ibn auf haka sunan su yake wasu kuma yasribi ibn rifa'a duk yana cikin sunnakin sa kamar yadda imam dabarani ya ce yasribi ibn rifa'a din shine daidai kamar yadda kamar abu huraira ne ai gashi abu huraira mutum ne mashhur sananne amma sabanin da aka yi akan sunansa ya fi suna talatin shi daya wani ya ce kaza sunansa wani ya ce kaza sunansa saboda tsabar shahararsa amma dai babban sunan da ya fi shahara gare shi shine abdurrahman ibn sakhr amma abdurrahman ibn sakhr Allah kiyaye ba a san shi da shi ba ma kawai abu huraira kana ce abu huraira kawai ya zama popular ya zama alam ya zama sananne da sauransu akwai maganganu da yawa dangane da sunan wannan bawan Allah Allah ya ji kansa da rahama to shine yake ba da labari yake cewa na zo gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da ni da wani ɗana أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وما ابن لي نازو قرآن صلى الله عليه وسلم تارد ونتانا و فرأيته سينغا النبي kina yana baka labari irin yadda ya zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa yana zaune tare da mutane a wata riwaya aka ce da ya sai dan nasa ya zira wa annabi ido shi dan nasa ya yi ta kallon manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama an ga annabi a lokacin yana sanya mayafi ko riga da kuma izari izarar kwarjalli da ake daurawa dinnan akan fassara shi da wando ko zani kore a lokacin yana daura shi a kore kayan da yake sa kore koren nan sifa ne na kayan 'yan aljanna ma an ce yawa yawan kayan aljanna kore yake kamar gani to a lokacin ne da aka gan shi shi uban ya gan shi sai suka ga manzon Allah sallallahu a jikinsa ashe akwai furfura to ita furfurar sai ya rina ta da wani abu ja shine kamar lalle wanda mun yi bayani akan manzo Allah yana rana gemun su ko sallallahu alaihi wa sallama to yace sai na ce da na gan shi na ce tab lalle wannan annabi ne wannan manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama gashi nan ya sanya saubani akhdarani kaya guda biyu kwarra da riga da kwarjalli duka kori, kun san kaya kori yana da sha'awan gani yana da kyau idan dan adam Allah ya yi shi yana son ya ga abu girin kala shi yasa za ga an fi son ana yin kwalliya da da ganye za ga ko hoto ne za ga inda da ganye a ciki yana kyau to haka gidan aljanna ma yake kori shar to haka kuma kayan yan aljanna shi ma cikin kayayyakin su kala kala akwai wannan kore din to annabi yana sa wannan kaya ne dan kamanceceniya da suturar 'yan aljanna Allahu akbar ya a lokacin walahu sha'arun kada alahu shaibu naga annabi yana da gashi gashin da yake akwai furfura a ciki ya bayyana wa shaybuhu ahmaru gashin nasa ya rina shi furfurar ya rina shi da wannan abin da ake rinawa ya zama ja wannan hadisin sahihi ne ingantacce um, sai ya ce kala haddathana amr ibn mani' kala na shuraih ibn nu'man kala na Hamad bin salama an simak bin harb kala qila li jabir bin samura Simak bin harbin yake cewa an ce jabir din samura hakana fi rasi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shaybun shin akan annabi sallallahu alaihi wasallama akwai furfura ne Ƙala lam yakun fi ra'si rasulullah sallallahu alaihi wasallama illa sha'aratun fi mifraqi ra'sihi yace ai annabi babu wata furfura mai yawa da ta kai a zo a gani a faɗa illa kai furfurar da take a tsakiyar kansa shine mifraqi ra'sihi a tsakiyar kansa furfurar take ba a gefe ba wa idan dahana wa arahunna adduhuna ya ce kamar yadda muka faɗa kenan idan ya shafa mai wani lokacin man yana rufe furfuran ta ba za a gani ba a wancan riwaya wannan kuma idan ya shafa man wani lokacin ya shafa tun da gashi ne za a kwantar da shi ne ba yana shafa man ne don ya rufe furfurar ba gashin man da aka shafa masa sai bayyana furfurar ta fito fili wani hadisin sahihi ne ingantacce imam ahmad da imamu tirmidhi suka ruwaito shi kuma yana kan sharaɗin imamu muslim hadisi ne tabbatacce babu ma ja fi khidabi rasulillah sallallahu alaihi wasallam Babu da yazo yake magana akan manzo Allah yana rina gashin sallallahu alaihi wa sallam قال حدثنا عمر بن منيع قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن عمير عن اياد بن لقيط قال أخبرني أبو رمثة رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع ابن لي فقال ابنك هذا فقلت نعم أشهد به قال لا يجني عليك ولا تجني عليه قال ورأيت الشيب أحمر وانا حديث إمام أحمد والترمذي دك سرويتوشي شي أم wannan sahabi a burinsa shi ma mun yi bayaninsa a baya cikin karatun da ya gabata barke mu gama hadisin abu tirmidhi isa tirmidhi yace hada hadisun hada ahsanu shay'in ruwiya fi hada albabi wa afsaru li'anna riwayat a sahiha anna nabi sallallahu alaihi wasallam lam yablugh lam yablugh ash-shayba wa abu rimsata ismuhu rifa'a ibnu yasribi at taymi abu isa tirmidhi ya ce wannan hadisi ne ingantacce shine mafi kyan abin da aka ruwaito a wannan babi kuma da ya fito da abubuwan fili ya fassara komai dalla dalla to abin da yake cewa shine shi wani aburin sa ya ce ya zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da tare da sa sai annabi ya ce da shi ɗanka ne wannan kamar dai wacce riwayar da ta gabata kenan Ya eh, kware kuwa yace ɗansa ne ina kuma shaida akan haka ko ina shaida wa da shi ma'ana me ma'ana ina ashadu bihi ina alfahari da shi a ashadu bihi ce eh, ya kware kiwa manzo Allah wannan kuma ɗana ne kuma lalle ina alfahari da shi ma'ana ina shaida maka cewa fa ɗana ne ba ɗan wani ba ne. to shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace la yajni alayka wa la tajni alayhi to duk da cewa ka ce kana alfahari da shi ko kana shaida da shi to a kiyama fa ba za a kama ka da zunubin sa ba zai kuma a kama shi da zunubin ka ba mana kuma wani ba zai yi wani laifi ba wala taziru waziratun wizra ukhra wani ba zai dauki laifin wani ba kamar misalin duk da cewa ɗanka ne ko kaka ɗauka cewa saboda ɗanka ne za a ɗebi zunubinka a kiyama a loda masa ko a ɗebi zunubin sa a kiyama a loda maka mu kula da wannan magana tana da muhimmanci kwarai kwarai da gaske za mu zo mai ƙarin bayani akai to shine sai ya ce na ga furfura a jikin annabi sallallahu alaihi wasallama ya rina ta da wani abu ahmar ja ahmar ja imamu tirmidhi ya ce an samu wasu riwayoyi da suke nuna cewa ai manzon Allah ma bai kai matsayin yayi wannan furfura din ba an samu wasu riwayoyi to amma kaga wannan riwaya ta nuna E, lalle ya kai tunda har an samu yan kwararraki wannan aburin sa din ya faɗa ya ga annabi da furfura me yasa mai Tirmidhi ya faɗi wannan magana dan je a wata riwaya ka karanta a wani hadisi a ce ma ai annabi ma bai kai matsayin yin furfura ba har ya bar duniya eh a ce shekarunsa da yanayin da ya kai din lalle bai kai ya furfura tukub ba amma kuma dai lalle din akwai furfura a jikinsa kuma kun ji me sababin wato furfuran suna abu rifa'a kuma abu rimsa kuma mun faɗa rifa'a ibnu yasribi at-taimi um, Allah ya ƙara musu yadda abin da ake nufi da rini shine mutum ya rina gashinsa da lalle kamar yadda bayani ya gabata cikin karatuka da suka gabata annabi yana rina gemunsa ko gashinsa da lalle ya sa lalle sannan hadisin yana nuna mana jama'a duk ka da ɗanka ko duk alaƙa ɗa da uban shi in an je kiyama fa kowa ta kan sheki shine ma'anar la yajni alaika wala ta tajni alaihi al'adar larabawa a da ɗa shi yake ɗauke duk rikicin da uba ya ɗebo idan baba ya je danno wani rikici ko rikicin kisa ko rikicin ta'addanci ko rikicin barna to idan an zo kawai wannan ɗan shi zai ce ya ɗauka tunda babansa ne sai ce a ajiye babansa a yi mai komai haka larabawa suke saboda tsabar kula da harka ta uba to sannan shi ma kuma uba shi yake ɗaukan dukkan wani rikici da bala'i da ɗansa zai je ya ratiyo ko ya je ya ɗebo da an samu uba zance ya ƙare idan ɗaya ya taɓar gaza aka zo neman sa ba same shi ba uba zai ce gani me kuke nema me kuke wahala gani ni ne uban shi muku yanzu ka in zai yanko maka tsaya ce a ah, ku je ku neme shi can dai ni ma ya fi ƙarfi na <laughs> ko ba ka bane ba ko babanka ya je yanko wata tsiyar Allah kiyaye a zo a ce ya za ce a'a ni ban ma sun yayi ba wallahi mun sha bai shawara ya ki denawa ku je dai ku daidaita da shi irin da yawa abubuwa ku yi haƙuri ana iya samun rayuwa yau da gobe wasu iyayen iyaye ne amma gaskiya suna aikata abubuwan da ba su kamata ba yanzu wani yaro jiya ya bugo mun waya yake tambaya na yana kamar zai kuka ya ce su a wajen baban shi wajen su su goma ne ya ce yanzu haka nake ma magana malam ina masters degree ya ce wallahi malam tun da na tashi tun da muka tashi mahaifinmu muka ga ya rabu da mahaifiyarmu amma ba rabuwa ta saki ba ya ce suna zaune gida guda kawai ya tashi ya fita ya je auri wata mata ya koma wani gida ainihin gidan da yake ciki kuma ya bar mahaifiyar tamu a ciki da mu 'ya'yanta ya ce ƙauracewa cikakkiyar ƙauracewa ya ce ba za mu gan shi a gidan nan ba ba zai kawo mata abin taimako ba baya mata komai ita tana zaune shi yana ce yana zaune mun rasa yadda za mu yi to shi ne muke ganin yanzu an ɗebi shekaru ya shi abin ya kai kusan shekara hudu ya ce tun yana jami'a har ya gama jami'a yanzu ya shiga yana masarsa ce wallahi bai taba ganin ubansa ya zo gidan ba kuma a matsayin matarsa ta aure ce ya ce to wannan zama malam mai hukuncinsa mun yi magana a ce babanmu ne kuma mun tambaye ta me ya faru ta ce wallahi ita dai bata san me ya faru ba akwai lokacin da ya nemi wani abu ko a wajen ta ko kuɗi ne ko meye ne sai ta nuna dai ba ta da hali ba ta da shi haka to daga nan ya fushi da ita yanzu ya kai shekara hudu da fushi waya za su kuma bai kore ta a gidan ba su kuma suna zaune kuma sun daɗe fa sun kai goma yanzu Allah malam ya za ka yi da wannan na ce ai haɗuwa za ku yi kurin gaba ki ku yayan da masu aure da marasa aure da matanku da mazanku ku je ku same shi a can gidan da yake zaune tare da girmamawa da ladabi da komai kar ku yadda ku daga sauti akan baban ku kar ku yi fada da shi kar ku komai amma ku je ku ritsa shi ce da Allah kuna neman ya sanar da ku a shari'a akwai wani dalilin da ya halatta masa haka ya kaura cewa iyalinsa shekara hudu in akwai dalili ya sanar da ku a'a ya sake ta ne bai gaya mata ba ya sanar da ku a'a akwai wani laifi ne da ta yi wanda ke ba daidai ba ne sai a yi magana wa iyayenta ko yan su mata faɗa amma ku a matsayinku na 'ya'yanta kuna ganin ya kamata ku neman mata 'yanci ya ce malam tsohon nan yanzu dai mutuwa ne kawai ya saura mata saboda bakin ciki ke ciki ba ta da hawan jini ta samu hawan jini duk cututtuka suna nan suna kama ta haka kawai sai a rasa me ke damunta saboda tana cikin damuwa ta kuma ba abin ta tashi ta fita ta je ta aure a wani wuri ba ga ya gandan gandan tana da su yanzu dan girman Allah a karmar Allah wannan wace irin rayuwa ce so ana samun iyayen da suna da wahalar sha'ani wasu yaran sun da kawo kukan iyayensu ina faɗan wannan saboda ya shiga kunnen mutane ya shiga kaset don mutane su gyara wani wasu yara sun kawo kuka suka ce malam mahaifinmu Allah da rabe shi ya ce gaba ɗaya muna da yawa a gida mun fi mutum goma sha amma zai ga waɗannan yara guda biyu uwarsu daban wancan ma guda ɗaya uwarsa daban wancan susu su uku uwarsu daban wancan gashi nan dai ko rabi ne ko yane ne dai ka kasa babu wata mace guda ɗaya wacce take tana zaune a gidan nan wadda take ga yau manyan 'ya'yanta bala'in yawan aure-auren da shi ya aura ya saki ya aura ya saki ya aura ya saki yace kuma da mun ba shi kuɗi mun taimaka masa ce ya gaji amma Allah muna bashi kuɗi sai ya lallaba ya je ya nemo wata budurwa ya shigo da ita ce tsofai tsofaffe da shi gajiyayye amma wallahi sai ya je mai cewa ba a yi haƙuri a yi haƙuri a riƙe dattawan matan nan a lallaba da su bai yadda ba dan abin da za mu tattara mu bashi wannan dan sai na aiki ya turo mai kaza wannan dan sai har hada sai aure idan ya yi auren nan ɗa ɗaya ɗa biyu ya sallame ta su kuma mata miskinai tunda alhaji ne 'ya'yansa masu kuɗi ne ana ɗan bashi duk yarinyar da ya je nema tsoho da shi tunda tsoho da kuɗi yaro ne sai su shigo to shine su ma suka kawo kuka suka ce da Allah na farko suna bukata dai a rinka yin wa'azi dangane da irin waɗannan iyayen to amma Allah ya jarabe su ubansu ne ya za su yi da shi me shawara to wallahi malam ana lissafa muku matsaloli irin wannan suna da yawa a cikin wannan al'ummar tamu ta hausawa wani Allah ya jarabe Allah ya jarabe shi baban shi mashayi ne sai ya sha ya koshi nak kike dawowa yana da 'ya'ya balagaggu su sun dawo gida sun kwanta shi kuma yana sabon gari yana can yana ɗiban barasa direbansa zai dawo da shi in ya zo ya shigo da shi mota ta gareji to matar daman ta sani yana zube ne akan kujera saboda ya koshi da giya wulciya ake kawo kaga wulciya irin ta tura masu jinya din nan asibiti ko to matsiyaci shi ita ake kawo masa a dora shi wallahi wallahi ina gaya muku wallahi matar take gaya mun da kanta ta ce malam wannan wani irin rayuwa ne ta ce in ya zo ya kama bacci dama magana tashi sallah asubahi ko azar ko na babu wannan magana kuma wallahi malam babban mutum ne jami'i ma a gwamnati manya fa ta ce wallahi haka za a zo a shigo da shi ta garejin mota a faki haka zan fito in zo da wulce nan in rungumo shi in lalumo shi in ɗora shi in tura in je in dungura shi akan gadinsa ta ce wallahi malam in ya kama bacci ba zai tashi ba sai biyu biyu na rana sai biyu na rana ta ce muna da 'ya'ya a jami'a abin da yake damuna kenan ta rasa yadda za ta yi ya haifi mashakil kasira jiddan la tu'addu wa la matsaloli da yawa to in an zargi 'ya'ya suna da matsalolin shaye-shaye to akwai iyayen da su ma akwai shaye-shaye akwai zuke-zuke ko salansa ba su fi shi fudda iska ba Allah ya mana afuwa to ku sani cewa ba wanda zai ɗauki laifin wani in gaya maka gaskiya ba ka tara yaya ashirin talatin arba'in ba idan ka je kiyama kai da kanka da kanka za ka ɗauki nauyin ka. don Allah ce wala taziru waziratun wizra ukhra wata rai ba ta iya ɗaukan nauyin wata rai yau mai firul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idhin sha'anun yughni ga ɗa yana gudun uwarsa da ubansa mata tana gudun mijinta mijin yana gudun ubansa a matarsa ɗa yana gudun baban shi aboki yana gudun abokinsa kowa ta kan shi yake so kai ma ɗa kar ka ɗauka dan babanka mutumin kirki ne mai addini ne yana tsoron Allah yana zuwa sallah kai kuma kana shedanci ka ɗauka a kiyama ubanka zai ɗaukan maka zunubin da kake ɗauka a nan duniya ba abin da ubanka zai maka ba a ba da zunubi haka kuma ba a ba da lada a kiyama a nan dai duniya za ku iya taimakon juna me yasa manzon Allah ya gaya wa wannan abu rimsa wannan magana saboda ya ga ya tasirantu da ɗan daga tambaya annabi yana ce ɗanka ne ce eh kwarai ku ɗana ne ina kuma alfahari da shi shine manzo Allah ya buga masa kusayi yace to ko kuma alfaharin da kake da shi ba zai ɗauki zalimin ka a kiyama ba kai ma kuma ba za ka ɗauki nasa ba ban sani ba ko an fahimci ni insha Allah yawwa to wannan yana nuna mana sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna kuma zuwa da su wurin annabi suna zuwa da su wurin annabi me yasa suke zuwa da ƴaƴansu wurin annabi litabarruk suna neman tabarruki wani lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yi musu yi musu addu'a amma Anas dan Malik in ban manta ba hadisi Bukhari da Muslim ya ruwaito cewar um, annabi sallallahu alaihi wasallama wata ran an kawo masa yaro na na sha mata ruwaito yaro yau manzo Allah fitsari saboda daukan yara da yake shi annabi sallallahu alaihi wasallama ana nuna mun lokaci yayi abinda na faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda ne na kuskure ko tutuma harshe ina neman afuwar ubangiji tabaraka wa ta'ala subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu akwai tambayoyi kamar haka wannan bawan Allah yana cewa da Allah malam ina so a yi mun karin bayani dangane da abin da ya shafi ciyarwa don a cikin azumi mun aikata barna kai to Allah kiyaye barin gyara lamirin ya ce a mai bayani dangane da ciyarwa don a cikin azumi sun aikata barna shi da matarsa lokacin da aka bayan an kira alfijir ya bayyana shin malam ya za mu yi ciyarwar eh, mu ciyar kuma a cikinmu mutum ɗaya ne zai ciyar ko ku lura da wannan tambayar 'yan uwana wannan mutum ne ya rubuta takarda yake mana bayani cewa wato ya yi barna da shi da iyalinsa da azumi ba sai an yi bayanin barnar ba ko kun san barnar da yi to amma abun mamaki ya kamata ya tambayi mai hukuncinsa ko ba wai ya bawa kansa fatawar cewa ciyarwa zai ba to wa ce ka ciyar din akarama kallawo azumi ne a kanka 61 cikakku dindi ita ma kuma 61 cikakku dindi yi eh, kwarai da gaske wato saboda ciyarwa ita ce mai sauki bari ka kewaya ka je ka ciyar har da lallabawa ka ce wai wai dukan ku za ku ciyar ko kai ɗaya za ka ciyar ba ma ciyarwa ne a kanka ba ka fara ce a kanka da kuma neman gafara ga ubangiji tabaraka wa ta'ala za ka yi azumi 61 sittin na azaba na kafara ɗaya kuma na ramuwar barnar da kai ba a ciyarwa in ba wai cewa wanda yake yin azumin ko wanda yake wanda ya barnar ba shi da lafiya ba wataƙila bai da lafiya da ba zai iya yin azumi yana da bai da lafiya da zai iya yin azumi to wannan sai a ce ciyar ko ba haka bane ba so ya kamata a yi kokari a kiyaye wannan shi yasa malamai suka ce kullum idan ramadana ta yi a nisanci iyali a nisanci mata a yi nesa a yi nesa akwai mutumin da aka kawo kukansa matansa hudu amma dura madana sai ya lalata musu azumi mata hudu kaga wannan ni ina ganin ba mutum bane shedan ne kur ai kwarai da gaske Allah ya ganar da mu dan uwana ba cewa za ka yi ba ku je ku azumi sai dai akwai wani abu guda ita matar ba a san me ya faru ba ba a san me ya faru ba wataƙila tilasta yi mata yana iya faruwa wallahi idan na gaya muku wata magana <laughs> za ku yi mamaki kaga mu da kake ganin su ko kawai fa ka ga mutum haka wani ya ce kai dai ka ga mutum wallahi mala akwai matar da ta zo tana kuka tana faɗa tana cewa tana cewa wannan mutumin tana cewa mijinta wannan mutumin malam ba shi da tsoron Allah ta ce da azumi da rana yake zuwa ya lalata mun azumi na ce sau nawa ta ce ba za ta iya riga sau nawa ya faru wallahi sau nawa ce wallahi ba za ta iya riga ta ce da rana ba ruwansa da wani wani ramadan fa ya akhi ramadan malam irin wannan irin wannan ni ban san me zaka iya fassara wannan abun ba malam mutane me suke nema me suke nema su kuma miskinai ne mata da kake ganin su miskinai sai an yi barna za ta zo daga baya ta zo suna gaya maka daga baya ta zo suna gaya maka akwai wanda ta kawo kukar cewa shi mai gidanta kullum sai dai neme ta dubara luwaɗi luwaɗi da aka ce mai luwaɗi a kashe shi a shari'a shi kuma aikin shi kenan Allah ya sauwaƙe wannan wani malam Allah yace Allah kara lafiya da Allah malan ina son fasara wannan aya la yaqurrannaka taqallubul ladina kafaru fil bilad jujjuyawa da holewa da shakatawa da fantamawa da kafirai suke yi a cikin gari ko a bayan ƙasa kada ya rude kai manzon Allah mana Allah ne yake rara shi annabi sallallahu alaihi dan abin da kafirai suka samu walwala da suke da shi gidaje motoci harkoki na kasuwanci ci gaba za ku gani da kasashen kafirai sun fi na musulmi din wasu da yawa in an hada da namu na musulmin da nasu ya ce to wannan kada ya ruɗe ka yawa matsayin da suke samu kada ya ruɗe ka duniya ce faniya lau duniya duniya adilu inda Allah jana'a ba'uda manzo ce da duniya ta kai matsayinta ya kai fuffuken sauro a wajen Allah to da Allah bai shayar da kafiri mukurwa ɗaya ba na ruwa saboda duniya ba komai bace a wajen Allah shi yasa ma Allah ya bawa kafiri ma ruwa sha da Allah ya damu da duniya to da ba arnan da zai samu mukurwa ɗaya na ruwa ma sha shi yasa ma Allah bai bawa manzon Allah duniyar ba yi ba gashi ma ana karantawa hadisi a ce manzon Allah ya yi wata biyu gidansa ba a ɗora tukunya ba ustaz yanzu limamin unguwarku ne ko malamin ku ne in ba sa ba ai yarda <laughs> ka neme shi ka rasa Allah kuwa ya yi ta zage-zage ce kai wannan addinin ban gane ba wata biyu ba ci ba sha manzan Allah wata biyu na na Aisha ce wallahi wata biyu mu je kicin dai mu dora mu dora mu hura guta, wallahi babu aka ce da mai kuke rayuwa ta ce ruwa da dibino sai a je daji a ciro dibino a ci shi ake rayuwa wata biyu ustaz wata biyu to ya gani yanzu nan ta kuskure ka je baka samu abin karyawa ba da rana ka shiga kicin aka ce babu baban naka zaka fara kai farmaki tukunna wai ya ne ne haka ne tukunna wani yaro na zo ina masa wada akan yabin mahaifinsa yana ce malam wai me yake mun ne wai yana haka ni yake gaya haka ni da shi muke ce me yake mun da Allah baya mun komai kawai sai zai ta mun faɗa yana cewa kaza kaza kaza me yake mun ni na biya kuɗin makaranta na ni ne na ce Allahu akbar waɗannan ya'ya Allah kar ka samu haifi irinsu na rantse da Allah wannan da ya rayu gwanda ya mutu Allah ku yi hakuri na san ba ku da daɗi ba da ka rayu da wannan ɗan da bakin cikin nan gwanda ya mutu ka tona kabari ka binne shi kurum ka binne banza dan wannan bakin cikin sai ya kashe ka ɗanka ya zo ya saka a gaba ya ce wai me kake masa mutumin da ne sababin zuwan ka duniya da ba shi ba da ba kai hasbunallahu wa ni'mal wakil so muna fatan Allah ya sare mana Allah ya yi mana wannan tambaya ta karshe ke malam da Allah wai wai haka ne idan ana cikin sallah ba a cewa sami Allahu liman hamidahu sai daga baya ana faɗa mana liman yana faɗa ladan ma yana faɗa duk wanda ya faɗa ya halatta liman ya ce sami Allah wa liman hamidahu mamu su ce rabbana wa lakal hamdu su din ma mamun ba a ce kasu ce sami Allah wa liman hamidahu ba so zaka iya yana faɗan sami Allahu liman hamidahu kai ma kana faɗa kuma ka ce rabbana wa lakal hamdu subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh gobe babu karatun bukhari gobe da safe gobe na asuba bukhari kawai banda karatun rana akwai insha Allah amma akwai na ranar lahadi insha Allah